Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce tana gudanar da bincike a kan mutuwar wani matashi mai suna Luka Makana da aka ci ya mutu ne a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya na Civil Defense a garin Bangi da ke can yankin karamar hukumar Mariga. Mr. Joseph Tanko da ke zaman uba ga wannan matashi da aka kashe. ya ce jami'an na civil defense sun ɗaure matashin ne suka yi ta duka har ya mutu saboda zargin da ake yi mashi na satar ɗiyan mangoro guda biyar kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Zuwa ya yi daji sai suka je suka ci mishi a wurin mangoro suka iske shi wai ya tunci mangoro biyu yana yana shiga rike ke shi ne sun je satan mangoro ya ke. shi. ya zo ya ɗauko mashin suka wuce da shi suka daure shi a can suka yi tafi nan ba mu da labari abin da ke faruwa sai bayan kani ya biya je ya dubo me ke faruwa ko da ya je ma da wancan ajiya. mun je kenan za mu je a wuri mun gamu da police sun ɗauko gawa za su zo da shi gida. to amma ku kun tabbata su civil defense ne suka yi aikin. ofis ɗin shi a ofis ɗin shi aka ɗauko gawa. Kakakin 'yan sandan jihar Nejan ASP Abubakar ɗan Inna ya ce a yanzu haka jami'an hukumar ta Civil Defense suna hannunsu domin gudanar da bincike a kan lamarin. Kaga dole kaga you have to investigate the matter a san me ya kawo sanadiyar mutuwan shi a kalli na cikin custody nasu. So yanzu haka suna can area commander control kamata police na investigating akan mata. yawa ka ji abin da ya faru. Amma me kuke gaya musu mutanen banjin domin su kwantar da hankali? Magana mu ɗaya ce mutane kada su ɗauki doka ga hannu. Kamar su yanzu bisa kan tuhumar da ake musu yanzu haka yanzu su kan su ta hannun 'yan sanda. ta fahimta kuma bincike za a gudanar da haka don kan mutane su yanzu amfani da wannan damar suke za su ɗauki doka ga hannu. Shi ma dai jami'in yaɗa labarai na hukumar ta tsaron farin kaya wato civil defense a nan jihar Niger Malam Ibrahim Yahaya ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce rashin lafiyar ciwon ciki ne ya kashe matashin a hannunsu ba wai duka ba. Suka kamshi ofis ɗin mu jiya to a duk suna kan hanya ma su ne fara jin ciwo in fara jin ciwo in ce wai shi na jin ciwon ciki. Sannan a ba su taɓa shi ba. To ba su taɓa shi ba sun san shi kawai da an kawo shi ne to sai sa da yi kawo shi boni na insistar da ciwon ciki ne, so suka fita su biyu suka je su bauge su da mashi magani su dawo. Ko sai majanin kenan suka dawo suka gan shi a kasa. Wannan dai shi ne karo na uku da aka samu mutuwar waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka a hannun jami'an hukumar tsaron farin kayan na Civil Defense a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.